تنذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجهدوا أجرين جماعة a من مرتبة تركين sarkin الله Allah مسلاتيا ƙara <clears throat> mun haɗuwa nan a bisa gayyatar da ɗan uwanmu amininmu a shek aliyu sa'idu gama yi mana domin mutu a shi murna na aurar da 'ya'yansa da ya yi maza da mata domin bayyanar da godiya wa ubangiji Su subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima ta aure muna fatan ubangiji Su subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin auren kuma ya ba da zaman lafiya da zuriya ta gari wannan abu domin ba Wannan ya kasa da yawa eh? Ah, da farko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa arba'un in kunna fika wala alayka ma fataka min ad-dunya ada'u al-amana wa sidqu al-hadith wa husnu al-khaliqa wa 'ifatu abubuwa guda huɗu, idan ka same su karka daga hankalinka idan wani abu na duniya ya kubuce maka rikon amana gaskiyar magana kyakkyawan ɗabi'a da kuma cin halal mutane da yawa sun ɗauka duniya cewa ita ce a gaba ko wani abu ne na a zo a gani wanda ka samu dukiya ka tara da gidaje da abun hawa shine ka samu wato ainihin jin daɗi na rayuwa alhalin addini shi ne babban jin daɗi na rayuwa ta duniya ke sa idan muka bibi hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam za mu ga yana karanta mana sha'anin duniya kamar yadda Ubangiji ta ala ke karanta sha'aninta sannan yana nuna mana wasu abubuwa na addini wanda idan mun riƙe su za mu ji daɗin rayuwar duniya ma. wayannan siffofi guda hudu kyawawan ɗabi'u ne waɗanda idan ka siffantu da su ko da ka rasa mulki ko ka rasa kuɗi ko ka rasa wani abu na duniya ba zai sauye maka jin daɗin rayuwarka ta duniya ba domin duniya tana da daɗi ne kawai ga wanda yake da addini amma dukkan wanda bai da addini a zahiri ne kake gani yana jin daɗi kuma shi ma yake tunani yana jin daɗi amma a baɗi ni hakika ba jin daɗin rayuwar yake ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman duniya shirme ne abin da ke cikin ta shirme ne sai dai malami ko mai neman ilimi ko ambaton Allah da abin da ya yi jibinci ambaton Allah wato shine addini gaba ɗayansa inan duniyan tana samun kima ne idan akwai addini a cikinta amma idan babu addini to ba ta da wani kima kuma ba ta da wani jin daɗi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu cewa rike addinin mu shine more rayuwar duniya kuma shine jin daɗin duniya gaba ɗaya domin babu wani abu mai daɗi a duniya kamar kwanciyar hankali da samun nitsuwa a rayuwa ubangiji ta ala yake allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبنجي تعالى وطن سكر إيماني zukatansu na nitsuwa ne da ambaton Allah ba yana nitsuwa ba ne da samun wani abin duniya Allah ta'ala yake ku saurara ku ji da ambaton Allah ne zuciya take nitsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'in alfijir wato raka'a biyu nafila raka'a biyu da ake yi kafin a yi sallan asuba sun fi duniya da abin da ke cikinta wato ka samu ka yi su ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya so da ka ce idan babu addini kuma babu rayuwa babu kwanciyar hankali kuma babu nutsuwa ko da ka samu abin duniyan ba za ka ji daɗinsa ba za ka more shi ba daga cikin abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya akwai mace a ciki amma mace sai ta zama ta gari kamar yadda manzala ta sama ke cewa a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya akwai jin daɗi a cikinta amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine ka samu mace ta gari to mace ta gari ko talaka ma yana iya samunta idan abin da fi komi daɗi a duniya shine aure ka auri mata ta gari ba sai duniyan ba wani abu bane domin talaka yakan samu mata ta gari mawadaci ya zama matarsa ba ta gari bace shi kullum cikin bala'i yake cikin masifa yake shi kuma talaka yana cikin kwanciyar hankali saboda ya sa'a ya auri mace ta gari sannan duniya bayan Allah na gari waɗanda suka fahimce ta sun gane cewa ba wurin zama bane sun gane cewa ba wuri ne da zaka miƙe kafanka ba sai suka jefar da ita bayan bayansu sai suka rungumi addininsu kamar ne wani yake cewa inna lillahi ibadan futana tsallaku ad wa fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amali fiha sukuna yake daga cikin al'umma akwai bayin Allah na gari akwai bayin Allah wanda Ubangiji ta ya zaɓe su masu basira suka duba duniya suka ga bakwai wani sai suka tafi ta sai suka ɗauke ta a matsayin kogi kuma kana cikin tafiya ne kogi ya zai tare hanyar ka da ruwa suka ga babu dabarar da za su yi fake su haye wannan kogi sai suka ɗauki duniya kogi ne suka ɗauki kyawawan ayyuka suka zama su ne ainihin wato jirgin ruwa wanda zai tsallakar da su wannan kogin su je inda za su je dukkan wanda ya zo duniya nan wani wuri ya fito bai san ma ina ya fito ba sannan wani wuri ya ce kara shi ne lahira rayuwar da ba za ta kare ba to da haka duniya mun zo ne na ɗan lokaci kuma za mu tafi mu batta kamar yadda wasu suka zo suka yi zamani su suka tafi suka batta ala inna ma duniya kaman zili rakibin ana ko ashiyan sun mafi sun hirahilu duniya kamar kana cikin tafiya ne sai ka samu ɗan wani wuri ka sauka ka huta ko ta gindin bishiya saboda ka gaji ka ɗan yi bacci gari na wayewa ka ci gaba da tafiyarka da duk wanda yake rayuwa ta duniya haka ne amma mutum da zai gane ba sai ya je lahira in ya je rayuwa ta dindindin nan ne zai gane cewa wato duniyan ba komai ba ne shi yasa idan aka ce maka ga wasu kyawawan ɗabi'u sun fi duniya duk abin da ya kuɓuce maka na duniya in ka kalli kana da wannan zaka ga ba komai ba ne wannan idan ka san menene kiman duniyan a wajen ubangiji subhanahu wataala manzala ta sun ce laukanati duniya ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha lama lama lama takafira minha shurbat ma'i da duniyan nan kiman ta ya kai fuffukin sauro a wajen Allah ta'ala da kafuri ba a bashi makwalwa ruwa na ɗaya sha ba ɗaya na ruwa sha ba amma tun da duniyan ba komai bane sai aka ba wa kafirin dukiya suka fi ma musulman arziki suka fi musulman ci gaban rayuwa saboda ba komai ba ce wani abu ne wanda yanzu nan dai zo tafi kamar mafarki da haka ka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala ka riƙe addininka ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine jin daɗin rayuwa ta duniya da kuma jin daɗin rayuwarka ta lahira gaba ɗaya kar ka yarda duniya ta ruɗe ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa mana hayatun duniya. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تعالى يقول رأيوة الدنيا باقوة من فاتح دين دائن ميروئي zai roƙe ka ya hana ka addininka zai kai ka ya duniya za ta loɓa ka ta shigar da ka wani wuri sai ta gare ta barka saboda ka abin da ake buƙata shine ka yaƙe ta ka gane cewa ita ba komai bane ka gane cewa ba ita ke rayuwa ba addini shine rayuwa amma idan ka ta roɗe ka za ta roɗe ka ne ta je ta loɓa ka ka je ka lalace ta nan sarauta na maka dariya kamar yadda wani yake cewa hiyar duniya a kallu min alƙalili wa a shiƙuha a zallu min alzalili tusimmu bikiriha qauman wa tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalil mutuwa in akwai wani abu da yake mafi kankanci ma mutuwa ta fi kaɗan ɗin ma kaɗan kuma mutuwa tana kurumtar da wasu mutane tana ɗimotar da su ba tare da ainihin dalili ba za ta karkantar da kai ka je kai ta shan wahala alhalin ba shi ne babban abin da wato ainihin mutum yake nema ba lahiranka ita ce a gaba hiyar duniya ta kulu bi mil'i fiha hazari hazari min fataki wa batashi wala ya garo ka minni iftisamun fa qawli murhiqun wal fi'lu duniya tana faɗa maka cike da bakinta tana cewa kai kaffa kaffa kai kaffa kaffa dangane da sha'anina kada murmushi na ya rudar da kai magana ta takan saka dariya amma aiki na kuma yana yana saka kuka saboda haka duniyar tana kyau tana zama wani abu idan ta haɗu da addini amma idan mutum bai da addini to duk abun da ya kamu na duniya wallahi abun tausayi ne abun tausayi ne saboda ya rudu da duniya ya manta da lahiransa lahiran kuma ita ce rayuwa gaba ɗaya duk wata rayuwa in ba ta lahira ba ai ba rayuwa ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbansa suna haka khandak wato shine gololo ramin da aka haka a lokacin gazwatul ahzab saboda a hana kafirai da suka yi taron dangi suka zo za su shiga garin Madina yayi sammako sai ya samu sahabbansa sun riga shi zuwa da muhajirun da ansarawa suna nan suna ta haƙa rami domin a tare abokanin gaba kar su shiga ainihin garin madina man Allahu sama Allahumma illa aishul akhirah fasri al wal muhajira ya Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira ya Allah ka gafartawa sahabbaina da suka kauro daga makka suka zo madina ya Allah ka gafartawa wato ainihin sahabbaina na madina sune ansarawa su kuma suka ce nanu baya baya'u muhammada ala jihadi ma bakina abada mun ne muka maza sama mu baya akan jihadi matukar muna raye idan ka fahimci wannan sai ka rike addininka fiye da duniya idan duniyan ta samu za ka ji daɗinta idan akwai addini idan babu addinin kuma kai abun tausayi ne ma ahsana dina wad dunya idza ijtama'a wa aqbaha al-kufra wal iflasa lirajuli mamakin cin duniya da addini idan sun hadu mamakin munin talauci da kuma kafirci sun hadu ga mutum saboda haka addinin ka shine a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan ka samu wa'annan abubuwa guda hudu Allah kar ka damu ko da baka samu duniya ba saboda duniyan ba komai bane a wajen Allah subhanahu wataala abu na farko shine ada'ul amana wato ya zama kana da riƙon amana wanda riƙon amana ɗabi'a ce mai kyau wanda take nuna cewa kai mai imani ne kuma kai mutum ne tana nuna mutuntakan mutum kuma tana nuna cewa mutum ne mai imani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la imani liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda bai da amana sannan babu addini ga wanda bai da alƙawari so da ka in dai baka da amana kai ba mai rikon amana bane babu imani a tare da kai so da ka dole sai ka zama kana da amana sannan kuma kana zama mutum idan ka zama amintacce a cikin al'umma idan aka baka amana zaka rike amana ka zama mutum a cikin al'umma amma idan baka da amana to kai ba komai bane ba komai bane a cikin al'umma baka da kima baka da daraja saboda babu mai ganin ka daraja ko da daraja ko da ganin kana ganin ka cewa kai wani abu ne wani na cewa idza mal mar'u lan yafas thalathan fabi'hu walau bi kaffin min ramadi wafa'un lis sadiqi wa bardu mali wa kitmanu sara'ib li fil fuadi idan mutum bai kiyaye abubuwa guda biyar ba ba da kima ka sai da shi koda da toka ne cika alƙawari da ainihin koya sirri shine amana ɗin da kuma ainihin kyauta saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana yi maka hira yana baka wani labari sai ji motsin wani sai waiwaya to amana ne wannan maganan ko bai gaya maka karka gaya wa kowa ba to karka gaya wa kowa amana ne saboda haka ya zama sirri a gare ka yana daga cikin abin da ke nuna amanan mutum ya zama mai ɓoye sirri ne idan baka ɓoye sirri idan baka da riƙon amana saboda haka ba za ka zama mai kima a cikin al'umma ba kuma ba za ka yi daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma kar ka ce wannan abu sirri ne tsakanina da wani amma kai kaɗai na gayawa to Allah kar ka gayawa kowa ai shi kenan ya zama ba sirrin ba kenan domin sun ce idza jawaza al-ithnaini sirrun fa innahu bi nafsin wa tafsir al-hadith idan sirri ya wuce mutum biyu to shi kenan ya zama ba sirri ba ne. ya tantance a yada shi da haka ko biyu ne yake amana yake maka sirri ne to ka rike masa wato ainihin sa ita amana tana shiga a cikin dukkan rayuwar ɗan adam addinin musulunci gaba ɗayansa amana ne idan baka da amana addininka ba zai kyau ba imaninka da Allah amana ne Allah ta'ala ya ajiye a cikin zuciyarka kar kai shirka kar kai munafiki kada ya zama akwai yaudara a cikin zuciyarka sallah amana ne azumi zakka duk wani abu na addini shi yasa ubangiji ta lace inna aradna al-amanata ala samawati wal ard inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ubangiji ta'ala ce mun tallatawa sammai da kasai da duwatsu amana shine addinin musulunci muka ce su rike addinin musulunci idan sun yi shi da kyau sakamakon su aljanna idan ba su rike shi da kyau ba za su tafi wuta da sama da ƙasa da duwatsu dukkanin su suka ji tsoron karban wannan amana sai dan adam ce shi zai iya ya dauko ko ka san lokacin da baka dauko ko baka sani ba ka dauko wannan amana Allah ta'ala ya ce dan adam mai yawan zaluntan kansa ne kuma mai yawan zalunci ina addinin musulunci gaba ɗayansa amana ne in baka da amana to addinin ka ba zai kyau ba imaninka ba zai yi kyau ba musuluncinka ba zai yi kyau ba duk sauran ibada da kake yi ba za su taɓa yi kyau ba sai idan ka zama amana akwai amana tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala da ka ɗauko na yin wannan addini na musulunci tsakaninka da Allah sannan akwai amana tsakaninka da mutane ajiya da suka baka ko an baka aro ko an baka kula da dukiyan wani ko an baka mata ko an baka shugabanci dukkanin wayannan abubuwan gaba ɗayan amana ne in baka riƙe amana ba ubangiji ta'ala zai tambaye zai tambaye ka Allah ta'ala yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جدي تعالى الله تعالى أنا أمرتم كفريك أمانا ووئن سببك أمانا idan baka rike ba Allah ta'ala zai tambaye ka duk wanda ya amintar da kai akan dukiyansa to lalle ka rike masa amana ya zo a hadisi al-mu'minu man ammanahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim mu'mine su ne wanda mutane suka amince mu'mini shine wanda mutane suka amince masa akan dinanan su da dukiyarsu idan kana barnata dukiyar mutane idan kana cin dukiyar jama'a ta hanyar ha'inci to kai ka ce ba mu'mini bane idan kana zudda dinanin musulmi kai ba mumini ba ne domin mumini akwai amana tsakaninsa da mumini ɗan uwansa ba zai zub da jininsa yasa manzo sun yake la tabi'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di kada shashin ku kada ku dawo kafure bayana shashin ku yana dukan wuyan shashi Kafure su suke kashe juna su suke zudda jinin juna amma mumini akwai amana tsakaninsa da dan uwansa ba zai zudda jininsa ba ba zai ci dukiyansa ba ya sani cewa amana ne Allah subhanahu wataala yana wa allazina amanu za ta akulu amwalakum bainakum bil batili ya ayyuhalladhina amanu bainakum bil batili illa إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Ubangiji ta'ala yake ya kodan daukar imani kar ku ci dukiyoyinku a ku da barna sai ta hanyar kasuwanci a bisa yarjejeniya bai taka ci dukiyan wani ta hanyar kwace ko sata ko ha'inci ba sai dai idan ka sayi dukiyan ne ka bashi wani abu ya baka ko kuma shine baka kyauta ko ya baka sadaka dole sai ya zama da daɗin ransa ka ci dukiyan sannan nan ne baka ci amanansa ba manzala sama yana cewa la yahillu malu li'in muslimin illa bi ibi nafsin minhu baya halatta ka ci dukiyan mutum musulmi sai dai da daɗin ransa in shi ya baka shikenan tun a lokacin da aka yi aikin haji aikin haji da manzala sama ya ban kwana da al'ummarsa yake inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun da tunaninku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne akan ku kuce wa juna haramun ne ka zubta jinin wani haramun ne ka ci dukiyan wani ba da yardansa ba haramun ne kuma ka ci mutuncin wani idan ka ci mutuncinsa ko dukiyarsa ko jininsa ka ci amanansa a matsayinsa na musulmi dan uwanka wanda akwai amana a tsakaninku saboda haka a kiyaye haƙƙin al'umma idan ka shiga haƙƙin wani ka sani ranar alƙiyama sai ka biya ubangiji subhanahu wataala baya yafi haƙƙin wani ko ka istighfari to miliyan ɗaya ya ce idan shi wannan ɗin ne yafe maka idan bai yafe maka ba ranar alkiyama za a ɗauki kyawawan ayyukanka ne a biya da shi in ko ba ka da shi a ɗauki munanan ayyukansa a lafta maka shi ya je ya rage nauyi ko kuma a ƙara maka nauyi ka ka faɗa azabar Allah kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan nan shugabanci amana ne ba sai shugaban ƙasa ba ba sai gwamna ba ba sai sarkin gari ba ko shugabancin masallaci kake yi ko kana shugabantan wani kwamiti ne ko kane shugaban matasa ko kana shugabantan wasu al'umma ko shugaban ɗalibai duk wani shugabanci babba da ƙarami amana ne aka baka idan kai ha'inci a cikin tafi amanar Allah ubangiji ta'ala zai tambaye ka sai idan ka zama amincicce a shugabancinka nan ne ka zama mutumin kirki bawon Allah Abu Zar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi wani abu na shugabanci manzo sun ake masa ya abazar innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawm alqiyama illa man akadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha Ita ya abazar ka abun nan shugabanci amana ne shugabanci kaskanci ne da nadama ranar alkiyama sai dai wanda ya karbi shugabancin a bisa cancanta ya cancanci ya karba sannan kuma ya ba da amanan da Allah ta'ala ya dora masa a shugabanci to da haka wannan shine wanda ba zai yi dama ba zai shiga ƙasƙanci ba ranar alfiyama. duk wanda Allah ba shugabanci ya rike amana ranar alfiyama Allah zai ɗaukaka darajarsa a gaban al'umma kamar yadda manzo sama yake cewa al-muqsituna yawm al-qiyamati ala manabira min nurin an yamini wato masu adalci shugabanni za a ɗaga su kan mimbari ranar alkiyama Allah ya tallata su ya ɗaga su suna da suke adalci a cikin shugabancinsu da kuma hukunce-hukuncen da suke yi da haka dole sai ka zama mai amana mai riƙon amana kafin ka zama mutum a cikin al'umma kuma ko da mutum ya ha'ince ka musulunci bai yarda ka ha'ince shi ba manzala ta zama yake addil amanata ila mani manaka, wala ta kuma kanaka ka ba da amana ga wanda ya amince maka kar ka ha'ince wanda ya ha'ince ka wanda ya ha'ince ka ma ba a yadda ka ha'ince shi ba shi yasa hatta kamuwa a musulunci haramun ne mutum an ba an ba an ba abin nan ka ba shi dubu goma ya kai wa wani ke ci amana ya je kashe ta ya je kashe wannan dubu goma shi kuma sai aka ba da dubu goma ka kawo masa to haramun ne ka ce ka riƙe a maimakon wancan dubu goma ko kai ko ya aike ka ka siyo masa abu na dubu goma ba za ka ce to dama akwai dubu goma na Allah ya kwato min ita ba ya kwato ma ita ba idan ka yaka ka ha'ince shi ya amince da kai ne ya baka ya baka amana za ka karka ha'ince wanda ya ha'ince ka idan kana neman haƙin ka sai ka tafi kotu in ya kiya baka a da a nemi shaidu da sauransu shike nan sai a baka haƙin ka amma ba a yadda ka ha'inci ko da wanda ya ha'ince ka ba sannan matan da aka baka ka aura ita ma amana ne aka baka iyayenka sun baka ita amana ne kamar yadda manzala sun yake cewa ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wa tahalaltum furujahunna bi kalmatin ku ji tsoron Allah dangane da iyalanku dangane da matanku domin amana ne aka dauki aka ba amana ne kuma kun halarta farjin su da kalmar Allah wallahi abinda yafi komai tsada abinda mutum ya mallaka shine da babu abu mai tsada a duniya da zaka mallake shi kamar ta don ba a sai da shi a kasuwa idan ka yi ba mai haihuwa ba ne ko biyar ɗari ka bayar ba za ka samu ɗa ba baiwa ce Allah ta'ala yake ba wanda yake so to mafi tsadan abun da mutum ya mallaka shine ɗansa ya haifi yarinyar nan yasta ce ya rene ta ya mata tarbiyya ya sa ta a makaranta tun da ta kai minzalin da za ta yi amfani sai ya ɗauka sai ya baka ba ba son ta mane ya yarda da kai ya baka ita wannan amana ne in ma duk duniya an ce kai mutumin banza ne shi ya yi da cewa kai mutumin kirki ne ya baka ina ganin cewa za ka riƙe masa wannan amana shi yasa maza sama yake ce ku ji tsoron Allah kar ku ci amana iyalanku kun ɗauke su da amana ne saboda haka haƙoƙinta da ubangiji ta ala wajarta maka akan kanta a naka naka a kanka wajibin ka ka wannan haƙi in ba ka ba kuma ka ci amana abubuwa da yawa na rayuwa amana tana shiga cikin su wannan ita ce ta farko siffa ta biyu shine sidqul hadith ya zama kai mai gaskiya ne a wajen magananka bayan rikon amana dole sai ka zama mai gaskiya kafin ka zama mutumin kirki kafin ka zama bawan Allah kafin ka zama mai daraja a cikin al'umma duk abin da ka faɗa ya zama gaskiya ne zai fito a bakin ka ba ƙarya ba ita gaskiya ita take nuna cewa wannan mutumin bawan Allah ne wannan mutumin mutumin kirki ne shi yasa manzo zama ce fa alaikum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna ku yi gaskiya gaskiya tana kai mutum izuwa ga nagarta tana sa mutum ya zama bawan Allah mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki kuma wannan kirkin zai kai ka aljanna haka alaman cewa wani mutumin kirki ne shine zama mai gaskiya amma ba a yi mutumin kirki mumini mara matsayi ba a yi sai dai a yi shi yasa maza zama ya ce ka ku da ƙarya ƙarya kuma tana kai mutum zuwa ga fajirki sai zama fajiri fajirki kuma yana kai mutum zuwa ga wuta a sai alamun za ka zama bawan Allah mutumin kirki shine harshen kaikin ka zama gaskiya kake faɗa duk abin da za ka faɗa alkhairi ne shi yasa manzal fa ke cewa innamal mar'u bi afqarai mutum yana zama mutum ne da ƙananan abubuwa guda biyu a jikinsa shine lisanuhu wa qalbuhu wato harshen sa da kuma zuciyarsa in an cire harshenka aka cire zuciyanka ya zama gangan jiki kawai bai da amfani lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu kadan yabqa illa suratul lahmi wad dami harshenka shine rabinka eh rabin kuma shine zuciyarka in an cire su ba abin da ya rage sai jini da nama kawai wannan kuma gawa ma tana da shi saboda haka ya kamata ka kiyaye harshenka ya zama alkhairi ne yake fita wa qululin nasi husna ya zama duk abin da za ta faɗa gaskiya ne yake fitowa a bakinka manzana kuma yake kafa bil mar'i kadhiban an haddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ƙarya ya zama duk labarin da ya ji ya faɗa in ka shiga social media za ga labarai mutum bai tabbatar da abu ya ta faɗa ya ta faɗa yasa asali ma ka ji abu a irin akan abu a kazo ko wani abu asali ya zama ƙarya ne sai ka san waye ne ya faɗi shi daga ina ya fito sai ka yi bincike a kansa kafin ka tabbata idan da ana ƙarya to yanzu kuma ƙaryan an samu kofan yinta da yawa Kuma ma ya zama ɗan jarida za yi a gidan rediyo da talabijin za ka ji labarai da jaridu yanzu kuma a wayarka za ka dinga gani mutum Allah Allah yake ya ji labarin wani abu sabo maza maza yi maza maza ya watsa shi ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba in dai duk labarin da ka ji za ka tsorar maza su ma yake kai makaryaci ya ishe ka a ce maka makaryaci idan mutum ya zama makaryaci ba mutumin kirki ba ne kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan kai ki mutum aibi ka ganshi ka ga mutum amma bai da harshe yayi magana ƙarya zai maka to ana gane mutumin kirki ta hanyar harshensa ya zama maganan da yake faɗa mai kyau ne ta alkhairi ne magana ce wanda za ta faranta wa rai magana ce kuma ta gaskiya ba zai faɗi magana a biya a samu ba haka ba ne kuma idan kai mai gaskiya ne fa ka fi samun nutsuwa a rayuwarka manzala ta ya ce inna sidqa tumanina wa inna al-kadhiba riba gaskiya nutsuwa ne duk in gaskiyar ka fada baka da fargaba ko an tambaya an bincika haka da a samu manzala ta ya ce ƙarya kuma shakka ne idan kai ƙarya a tsoraci kai ne katta tashi maka. kada a je a bincika a samu ba haka bane mutuncin ka zube a ce kai makareci ne to ba sai kai gaskiya ba in zaka faɗi faɗi gaskiya Kuma mai ta ja maka ka biya haka nan editan mu na gaskiya wanda ya fi dubun zinariya fazzuk fa inna sidqa makamatun wa sidqu yunjika inda Allah wal kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya za ta tseratar da kai a wajen Allah ta'ala kuma za ta tseratar da kai a wajen wato ainihin mumini lokacin da aka je yakin tabuka munafukai sun zo sun bada suzuri na ƙarya ba su je ainihin yakin tabuka ba da su kar da su malik bin kab kabu bin malik amma munafikan nan sun zo sun yi ta yin ƙarya aka ba su uzuri Allah ta'ala ya yi musu hukuncin makaryata ya musu hukuncin munafukai suka halaka amma kawin mali da ya zo sai ya faɗi gaskiya aka sa masa takunkumi na kwana hamsin amma daga ba Allah ta'ala ya saukar da ayar ayoyin alkur'ani yace ya karbi tubansa wannan din ya zame wata daraja har duniya ta tashi ana karanta a cikin gaskiyansa ne kuma ya fitar da shi wallahi bai da wani uzuri bai da wani uzuri da bai je yakin nan ba aka ce to sai Allah ya maka hukunci Allah kuma ya masa hukunci so da haka gaskiya ita ne za ta tsirtar da kai daga cikin dukkan halin da kake ciki amma wasu sun dauki ƙarya ita ce mafita abin da bai kai ya ka ba kai ƙarya kan kai ƙarya kai ƙarya har shi gana rubuta ka sai wajen Allah subhanahu wataala so za ka gyara ka. Ke sa ba a so mutum ya zama mai yawan surutu domin yawan surutu zai sa ya zama akwai ƙarya a cikin maganganunka. Malamai sun ce a san tu sayyidul akhlaq wato kawai shine shugaban ɗabi'u yazo mutum a nitse yake baya magana sai ta kama kuma in zai faɗa gaskiya zai faɗa kuma magana mai kyau kalmomi masu kyau zai dinga faɗa amma idan ya zama da kowace magana za faɗa kai ne sarkin surutu duk inda aka haɗu kai ne mai yawan magana to gaskiya akwai matsala annutku zainun salamatun والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن بكسارة ما إن ندمت bi marratin بمرة ولقد ندمت على kalami mirara magana ado ne amma kuma shiru kuma ya kubuta ne yace ban taba yin shiru ne nadama ba amma na sha yin nadama akan maganar da nayi sai ka je ka faɗi wannan maganar da baka ka zo kai ta nadama kuma magana zaren bunu ne inji bahaushe in ka riga ka zare shi nan ba dama ka mayar tana na tana bin ka ka kame harshen ka Allah zai yake wa ma'azu kuffa alayka hada bayan ya gaya masa duk abubuwa na musulunci rukunin musulunci imani sallah ذات الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله musulunci sallah jihadi sai mu'azu da wani sai manzo sai wani cewa mu'azu ba zan gaya maka abin da yake mallakan wayannan abubuwan gaba ɗaya ba wayannan abubuwan ka na addinin gaba ɗaya akwai abin da ke mallakan su yace ga ya mini sai rike harshen sai ke kufa alaika hada ka rike wannan harshen in ba ka rike harshen ba za ka zubda addininka za ka zubda mutuncinka idan zama zai ce ya rasulallah a ina da mu'aka zuna bi ma na takallawa bi yanzu abin muke magana da shi ɗin ma na kama mu da shi manzan zama ya ce sakilarka ummuka ya ma'az wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hatta yu'asnati mahaifiyarka ta yi wabinka yanzu akwai abin da ke sa mutane a wuta su gangara ta fiskan su kwancin su fi zama abin da harshen su yake girba ba za ka harshen ka shi zai kai ka wuta yanzu lisanuka aka duka in ta turku ya manzo zuwa yace innal abda la yatakallu bi kalmatin min ridwanillah la yulqi laha balan fayahmi biha fi nari jahannam wa sakina kharifa وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيحمي بها في نار جهنم سبعين خريفا وانت إن العبد ليتكلم وأتوانا وانت يكسون يا سيدة دي إنها توك من أنكلي دا بينيا وعدي بس ياك ذاك تدو الله ني وعدي دا بودي أكوي دا بكو إن ذو ونا بار وعدي كما زوان تيا مني ikam ana nuna mini takarda har ma na bi suya wajen jan hadisi sai ka isa ki fara kai kaji sai ka jawo maza ka wace inal abda la yatakallamu bi kalmatin min ridwanillah la yulqi laha balan sayarfa Allah biha daraja wa inal abda la yatakallamu bi kalmatin min sakhatillah la yulqi laha balan fayahmi biha fi nari jahannam 70 karifa mutum yakan faɗi wata kalma ta yardan Allah wanda za ta jawo masa yardan Allah subhanahu ta'ala. wanda baya damuwa da ita bai ɗauka wata babban kalma ya faɗa ba amma Allah ya ɗaga darajarsa a aljanna da sabbin wannan kalma mutum kuma yakan faɗi wata kalma da za ta jawo fushin ubangiji ta'ala wanda baya ɗaukan wata kalma ce babba amma da sabbin wannan kalman zai sulmuya cikin wutar jahannama matafiyan shekara saba'in za ka sai ka kiyaye harshenka kalma ce kai kana ɗauka ba kawai bane amma sai ta zama wani abu abu na uku Shi ne husnul khalifa ka zo mai kyakkyawan dabi'a kar mutum ya ɗauka sallah kawai shine addini da azumi daga sauransu a akwai kyawawan dabi'u ne ma yake ƙara tabbatar da imaninka akmalul mu'minina imanan ahsanun khuluqa ko da haka wanda yafi kowa kyakkyawan dabi'a fi kowa cikin imani Allah ya ce inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko don in tabbatar da kyawawan ɗabi'u. ma aksara ma yudkhilu an-nasa janna wani abu ne fi shigar da mutane aljanna ya rasulallah? maza su ya ce taqwa wallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar dabi'a so da ka gyara dabi'an ka gyara ɗabi'unka tsakaninka da Allah ka zama mai hakuri ka zama mai kyauta ka zama mai ƙanƙan da kai ka zama mai amana ka zama mai gaskiya ka siffantu da dukkan siffofi na yabo makarimul akhlaq wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kwantu da su ubangiji kala ya jinjina masa yake wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim Allah ta'ala yake yana kan tabi maza kuma yana kan tabi'u masu girma ne makarimul akhlaq lokacin da malaika biyu ya zo masa a kogon hira ai ya tsori amma da ya zo wajen Khadija ya gaya mata gashi gashi ta ce ni kashi to ai alana to wallahi na tsora cewa kaina fa sai kaje ta kwantar masa da hankali tace ina Allah la yukhzi Allahu abada Allah bai zai kaskantar da kai ba har abada me yasa innaka la ta'milu al-kalla wa tasilu ar-rahima wa tu'addi al-amana wa ta'inu ala nawa'ib al-haq ya rasulullah kana sadat gyara halayenka ka gyara ɗabi'unka ka gyara mu'amalanka da mutane ittaqillah haykuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan kaji tsoron Allah a duk inda kake in kai mummuna kai kikkiawa ka tuba maza maza ka koma zuwa ga Allah ta'ala kai wa mutane mu'amala da ɗabi'a mai kyau maza su ma yace kai wa mutane mu'amala da irin mu'amalan da kake son su ma su yi maka لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرأى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن فذاك إن كان لكتان أبيعوه هو ما جي زمناك أبو نكر شيء شيني إخفة في طومة يزم كان كامي ووجن حركا أبو نشنك يزم حلال كي قوكري نيما duk abin da kake nema halal karka yadda da cin haramun mai cin haramun haramun yana tasiri a jikinsa kuma yana tasiri a addininsa addininka ba zai kyau ba kai karɓar ibadan kama yana da alaƙa da cin halal ɗinka Ina Ubangiji ta lafi ya yi wa rusulu kulu min at-tayyibat يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ta صالحا na بما Ubangiji ta بنجد تعالى يا قوم ku ci wato daga abu mai tsarki na halal kuma ku yi aiki na gari malamai suka ce to karban aiki yana da alaka da cin halal in kana cin halal ibadan ka sai ta samu karbuwa haka nan addu'an ka sai ta samu karbuwa mun san hadisi da maza su ambaci mutumin da yake cin haramun sai ce fa annabi sallallahu lahu to sai za a iya amsa masa kullu lahmin nabata min sutin fannaru aula bihi duk naman da ya tsiro da haramun wuta ita take cancanta da shi Allah ya kona wannan bikin ko da ka tsaya ka nemi halal ɗinka ka zama kana da sana'a kuma sana'an ta halal duk abin da yake na haramun ne ka kuce masa sai Allah ya sa albarka a cikin sana'anka kuma ya sa albarka cikin abin da ka mallaka ya sa albarka a cikin arzikinka sai ka ga ɗan kaɗan Allah ya sa masa albarka na halal in ya ishe ka wanda shi kuma wacce ya tara mai yawa na haramun amma yana nan in an sayo masa wannan abu ya ɗan fara ci sai bi ba daɗi a sayo masa wannan ba daɗi ya kashe wajen dubu biyar abinci da ji daɗin ba ya sa rigan dubu ɗari ba a ji daɗin ta sai kuma sai ka ci abincin ɗari biyar kuma Allah ya sa ka ji daɗin wannan abincin ka ci shi hani mari'a ka samu nitsuwa da kwanciyar hankali wanda wancan bai samu ba ka sa rigan dubu biyu amma kana tafiya kana jin daɗi kana gaba wanda ya fi ka a duniya tana da laushi a jikinka kana jin daɗinta saboda Allah ya mata albarka kawo mota mai arha Allah ya mata albarka kana tafiya kana jin daɗin ta babu matsala shi kuma wancan duk wata sabuwar mota da ta fito hankalinsa a tashe sai ya sayi wata mota wannan gaba ɗaya ji ta fita ran sama kuma mota ce ta miliyon goma ko miliyon ashirin in ba wacce ya wata miliyon talatin ko arba'in ba sai ji gaba ɗayan sama wannan motar ta fita a ransa ba a jin daɗin ta sai kuma kana ɗan tafiya da motar ka kana jin daɗin ta to wannan shine albarkar rayuwa idan ka tsaya akan halal to ubangiji ta'ala sai ya sa maka albarka a rayuwanka da addininka gaba daya muna fatan ubangiji ta'ala ya gyara mana ɗabi'unmu Allah ya gyara mana halayenmu Allah ya sa albarka a cikin wannan auratayyar gaba daya mala aliyu gamawa Allah ya saka maka da alkhairi da ka tara wannan taro martaba sarkin gamawa Allah ya saka da alkhairi a bisa karban bakontan mu da aka yi dukkanin mu wanda suka zo daga wasu garuruwa da wanda suka zo daga nan gamawa suka zo sauraron wannan karatun Allah ya saka wa kowa da alkhairi ya sa a cikin mizanin kyawun ayyukanmu ko Allah mai da shi gidansa lafiya Allah ya haɗa mu a aljanna gaba ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abubakar